nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa a kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin ya mai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum yanzu ma tare da jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin jan ragamar shirin a daidai wannan lokaci. Da dukkan alamu zanga-zangar gama gari da kungiyar kwadago a Najeriya ta umarci kungiyoyin ma'aikata da 'yan kasuwa su gudanar da yi tasiri ba. Bai cancanta a ce yau muna yajin aiki ba. Amma yanayin da muka samu kanmu a civil servant shi yasa muka je yajin aikin nan. The of the masses of people of this great nation. comrade wahidi olojide ya ce bari in gaya muku dalilin da yasa duka ma'aikatan najeriya suka banzama a kan titi suna yajin aiki ɗanɗanon yadda aka kwashe a yajin aiki a jihohin oyo da filato da kuma bauchi za ku ji ƙarin bayani ba labaran duniya usman ahmed kabara yana tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba za ku ji yin sharhin da wasu jaridun ghana suka yi a cikin mako daga bisani mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Kamfanin jirgin saman fasinjan Masar Egypt Air ya ba da labari a shafin Twitter cewa ɗaya daga cikin jirgin saman fasinjansa ya ɓace. Wata kafa ta ce jirgin saman mai lambar tafiya MS-804 ya taso daga birnin Paris ƙasar Faransa kafin tsakan dare kan hanyarsa ta zuwa birnin Alƙahira. Kamfanin jirgin ya tabbatar jirgin yana ɗauke da fasinjoji 59 da ma'aikatan jirgin goma. Tuna aka tura sojoji domin su taimakawa aikin ceto da aka kaddamar mai magana da yan hukumar lura da zirga-zirgar jiragen sama ta kasar masar ihab raslan ya faɗawa wa kafar yada labaran yanar gizo ta sky news arabiya cewa kila jirgin ya faɗa cikin teku ne jami'an rundunar sojin najeriya suna yi wa ɗalibar makarantar chibok mai suna amina ali da aka ceto tambayoyi ita ce ɗaliba ta farko da aka samu nasarar cetowa tun lokacin da 'yan boko haram suka sace ɗaliban 'yan makarantar cibuka a arewa maso gabashin najeriya fiye da shekaru biyar da suka shige har yanzu dai ba a samu bayanin dalla-dallan yadda aka ceci wannan budurwa ba to amma mai magana da yawun rundunar sojan najeriya kanal sani usman kuka sheka ya ce sojoji sun ceci yarinyar ce daga ƙauyen bal'ale kusa da garin dambowa yanzu haka amina ali tana baiwa sojoji bayani sosai kan yadda sauran ɗaliban aka sace suke amina ali tana jego an kuma kama shi wadda ya kirarin cewa shi mijinta ne wadda ake tsammanin shi ma dan kungiyar ta boko haram ne shi ma sojoji dai a hali yanzu suna masa tambayoyi amina ali ta kuma yi bayanin cewa shida daga cikin yan mata da aka sace sun mutu amma sauran har yanzu suna cikin dajin na sambisa to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba Amurka da Masar suka fara neman matakan da za a ɗauka domin farfado da shirin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa bayan shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya faɗa a wannan makon cewa zai yi yunkurin magance wannan matsala. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Masar ɗin a birnin Alkahira daga bisani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce john kerry ya bayyana godiya ga yunkurin da shugaba lcc yake yi na ganin an samu ci gaba a shirin samun zaman lafiya tsakanin Laraba da isra'ila to amma mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mark turner bai ba da wani ƙarin haske a kan takamaiman sabon yunkurin da ake yi na farfado da shirin samun zaman lafiya tsakanin isra'ila da falastinawa gewar gajiya a shekara ta 2014 ba tare da an kulla wata yarjejeniya ba. jiya laraba girgizar ƙasa masu karfi guda biyu suka girgiza yankin gabar tekun kasar ecuador a daidai wurin da girgizar kasar watan jiya ta kashe fiye da mutane 650 jiya laraba shugaban kasar rafael cornea ya ce girgizar kasar ta kashe mutum guda da raunata mutane 85 girgizar kasar mai karfin maki 6.8 ta faru ne da sanyin safiyar jiya laraba kusa da ƙauyen mumfice na masu kamun kifi da rana kuma girgizar ƙasa ta biyu ta auku a garin rosa zarati da ke kusa daga arewaci barna kalilan girgizar kasar suka yi kuma galibin gine-gine da suka lalata dama waɗanda girgizar kasar watan afrilu ta lalata ne girgizar kasar da ta auku a watan afrilu ita ce girgizar kasa mafi muni da kasar da ta gani tun fiye da shekaru saba'in da suka shige kusan mutane dubu goma sha uku ne suka ji rauni shugabannin masu hamayya da waɗanda ke cikin takaici a ƙasar venezuela jiya laraba suka yi ca a titunan caracas babban birnin ƙasar domin yin jerin gwano zuwa hedkwatar hukumar zaben kasar domin buƙatar ayi zaben jin ra'ayi na kawo ƙarshen mulkin gurguzu ta shugaba nicolas maduro to amma 'yan sanda da sojoji suka ja musu birki domin sun tara dandalin da masu zanga-zanga suka shirya taruwa a wurin suka harba musu barkonin tsohuwa a cewar shaidun gani da ido ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna carlos rodriguez ya ce sun gaji da cin hanci sun gaji da yin dogon layi kai sun dai gaji. Jami'ai da kariya da kuma hulan kwano da kuma rigunan kariya daga harsashe sun hana boran da ta kunshi dubban mutane. Masu zanga-zanga rike da tutar kasar da kuma alamun kin jinin manufofin gwamnati sun yi ta kururuta cewa a jefa ƙuri'a kura ko kuma tsige shugaba Maduro daga mulki. To amma shugaba Maduro ya lashe takobin ci gaba da kasancewa kan mulki. har sai ya kammala wa'adinsa na mulki. Labaran duniya aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Ga rahotanni uku kan yadda yajin aiki ya gudana jihohin Oyo da Filato da kuma Bauchi a jiya. Ɗaruruwan 'yan ƙungiyar ƙwadago kenan a lokacin da suke wata zanga-zanga don nuna adawar su ga ƙarin kuɗin man fetur da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a makon da ya gabata a naira tamanin da shida da kwabo hamsin zuwa naira ɗari da arba'in da biyar akan kowace lita. 'Yan ƙwadagon da suka yi tattaki daga hedikwatar su da ke unguwar Agodi Gate Ibadan suka yi tafiyar kilomitoci a tsakiyar birnin Ibadan suna waƙe-waƙe, inda suka yi dandazo a zoren taron nan mai tarihi Mako Hall inda suka yi ta jawaban amin amincewa da ƙarin kuɗin man shugaban ƙungiyar kwadago na jihar oyo comrade wahid olojide ne ya jagoranci zanga-zangar I that the struggle we are currently is not limited to the workers alone. It's the entire struggle of the generality of the masses of people of this great nation. Comrade Wahid Olojide ya ce bari in gaya muku dalilin da ya sa duka ma'aikatan Najeriya suka banzama kan titi suna yajin aiki a yau. Ya ce wannan gwagwarmaya da suke yi ba ta ma'aikata ba ce kawai gwagwarmaya ce ta dukkan talakawan kasar nan. Yajin aikin da bai yi wani cikakken tasiri ba saboda an buɗe makarantu, bankuna, kasuwanni, kana ababen hawa na zirga-zirga. Haka ma ofisoshin gwamnati a buɗe suke. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Najeriya. Shugabannin kwadago suka yi zaman dirshan a mashigar sakatariyar Joseph Gomwok da ke nan jihar Filato. Yayin da waɗansu suka zaga makarantun gwamnati da gidajen rediyo da talabijin mallakar jihar Filato don tabbatar da ba wani ma'aikacin gwamnati da ke aiki. To sai dai bankuna da shaguna da kasuwanni sun kasance a buɗe yayin da jama'a ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba. Na tattauna da wasu ma'aikatan da sauran jama'an gari don jin ra'ayoyinsu kan yajin aikin. Bai cancanta a ce yau muna yajin aiki ba. Amma yanayin da muka samu kanmu a civil servant shi ya sa muka je yajin aikin nan. Wayansu a yanzu da muke maganan nan wata hudu, wata biyar ba albashi. Sannan ka zo kuma sai aka kara kudin mai. Ga wuta sai a kawo maka bil na wuta wajen dubu goma kai kuma ba wani wutan da kake gani ba. To kin gani abubuwa sun yawa. Inda ce an rige talakawa sun samu sukunin tafiya ya kuma ya daidai. To muna goyon baya domin talakawa su samu sukuni. To ni ra'ayina da su wayannan 'yan lebun nan su yi hakuri su ba da dama a duba zuwa wani ɗan lokaci kaɗan tunda an yi maganganu wanda kusan talakawa sun gamsu cewa daga wannan din zai taimake su domin wannan tallafin da da ake don talakawa ne kuma talakawa ba su ga amfanin abin ba ba su samun taimakon to da 'yan lebo su yi hakuri su dube mu su dubi kasan. Sana na gyaran takalmi ne. gaskiya ban ji dare ba saboda in suna aiki muna dan samu wani abu a wajen su to da sun tafi yajin aiki haka kuma ba za mu ji dare ba gaskiya gwamnati za ta iya ta rage mai din watakila komai zai samu daidaitowa Mataimakin shugaban kungiyar kwadago reshen jihar Filato kamar Gunshin Yarlins ya ce, yajin aikin nasu na sai illa ma sha Allahu ne. duk inda ma'aikatan gwamnati take a nan jihar plateau mun riga mun sa sarka mun kulle ga ma'aikatan mu ma a bajakin gansu suna nan suna mana solidarity saboda wannan yajin aiki din a halin da ake ciki kuma jami'an tsaro na ta sintiri a cikin garin jos don shirin ko ta kwana kan wani lamarin da ka iya faruwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria ita ce zanga-zanga ga rawanmu ita ce zanga-zanga da dukkan alamu zanga-zangar gama gari da kungiyar kwadago a najeriya ta umarci kungiyoyin ma'aikata da 'yan kasuwa su gudanar bai yi tasiri ba domin kuwa ma'aikatu da kasuwanni a garin bauchi da ma yankunan kananan hukumomi a jihar bauchin ba su shiga zanga-zangar ba ga abin da wani mazaunin garin bauchi ce kan wannan batu sunana moses adam yau kan ni na zazagaya office office wannan zanga-zangar bai tasiri ba na je wurare daban-daban duk na ga komai ma'aikata sun fito ofis suna aiki su kamar na kullum kasuwa ma kowa yana ta fama harkansa kai da kawowa ba wani zanga-zangan da ake yi a bauchi mu kan dama tun tuntuni ma ba ma goyon bayan wannan zanga-zanga domin muna goyon bayan buhari ɗari bisan ɗari a dangane da rashin tasirin zanga-zangar na tuntubi shugaban kungiyar kwadugo na jihar bauchi comrade hashimu gitar ga abin da ya ce na ba umarni cewa a yi mun fita gari mun ga ba a yi rashin compliance su ba mu da iko a ciki a hannun a ciki ba ka ganin kamar kun samu sanyin gwiwa a wannan fafutuka naku ba za a ce an sami sanyin gwiwa ba shi ma fafutuka dole in kana yi dole za ka iya samun matsala inda matsala yake zuwa saboda ka ɗauki mataki. Yohan Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya.

ga kuma audi da audu mai na mairo ga na hafiya mai aiki. ha ala ya hangaɗe mu taɓo labari don gwadon bara haka yi alhamdulillah ya ana bara abdulrahimu dan jagora wanda ba ya faga ma alamu ha ala ya hangaɗe ko ina ka za mu ka gai mu alhamdulillah maganar fili wanza ne na gayar gaga wa arje ya hubi ɗaci fili wanza ne sani yana yin arji kamar ana fi ɗan tauri fili wanza ne an da tausayi shi ba To, madalla a gaishe ku. A cikin shirin na kasa ba kasa ba za ku ji hira da wani yaro mai larurar rashin gani, amma Usman ya ce wato kwakwal nasa na gani har hanji. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba kamar yadda aka saba shiri ne da yake tabo magana daban-daban akan abin da ya shafi rayuwar mutane masu bukata ta musamman wanda a kullum kuma wannan shiri yake fata za a daina kiransu na nakasassu domin kuwa duk wanda bai kasa ba a cikin su to ba na nakasashe ne. wanda kuma yake da lafiya ya kasa shi ya zama na nakasashe. Da fatan za a ci gaba da ba su gudunmawa tallafa musu tare da inganta rayuwarsu kamar yadda kowane dan adam yake rayuwa. Wanda kuma a wannan mako mun samo wani yaro ne ɗan ƙarami shekararsa gaba ɗaya goma sha hudu da haihuwa a duniya wanda yake makaranta yake kuma da buri na inganta rayuwar nakasassu yan uwansa wannan yaro makaho ne didin baya gani amma kwakwalwarsa tana gani har hanji saboda haka sai a biyo ni a jiyan da hirar wannan yaro matashi ta kaya ɗan garin katsinawa assalamu alaikum to da wa nike magana menene cikakken sunanka sunana ukashat lauren daura eh ukashat lawal daura a akalla ka kai shekaru kamar nawa to an haife ni a 2002 watan Julai. Eh 2002 a shekarar 2002 ya zama ka shekara eh. goma sha hudu kenan yanzu. Eh. Yawa wato ga ka a cikin shirin da kasa ba kasa ba dama ba a taba jin kusan in ce yaro da yake da karancin shekaru ba sai yau za a fara ji. Da farko wani irin na kasa kake da ita? Ni dai na kasance ba mm. Amma kuma duka ba mu ganin bai sa na zauna haka nan a gida na ce bayan yawo ko kawai ka ni na yana ba ranta kana wata sana'a ne ko kana karatu ne a ina karatu da a yanzu wace makaranta kake ina gwamnan kwalfa zabilayen katsina state o makarantar ta ana kasassu ce na kasassu ce amma ana haɗawa da masu gani tun daga firamare wan, mm. da dinga yanzu ina gss1 to wato ka kai har ajin farko na sakandare kenan to da ka je kana karatu ai za ka ga akwai sa'o'in ka da irin wannan nakasa suna nan suna ta bara to kai ya aka yi baka bara ba iyaye ko kai ne ai wallahi da to me ya faru gaya mu dan ni gaskiya ba ma ta ra'ayi na bai cewa dole sai na bara ba kawai in tashi in nemi ilimi in na nema kuma in samu aikin gwamnati in yi ga ilimin addini ana da shi kuma a bauta Allah. Eh, misa kake son kai aikin gwamnati? A idan dogara da kaina malam su bayan duniyar nan baka da da ka baki mhm. baka. Yayin na ka sun ta baka. To kamar masu sana'a fa da ban ji ka ambaci sana'a ba. Ai sana'a ma mhm. ina ne. To wato kana son ka raba kafa kenan. Eh. To menene ka fahimta da kalmar nakasa ne da ake cewa nakasa nakasa? Ai hausa suka ce na kasa ba kasa ba ce mm. sunan wannan shirin idan Allah ya baka na kasa mm. ba ya ce kawai ka zauna haka nan ba ta yi kawai ta yi inda kana nan a zama kawai mm. kuma suka ce ba na kasashe sai kasashe sai wanda ya kasa yake na kasashe wanda bai kasa ba ko ba na kasashe ba ne to gaskiya ban kasa ba eh to amma ya mutanen gari suke kallon ku kake gani kai musamman kai da mm. kake cikin yara kila sa'o'inka kana da abokai da masu lafiya ko duka irin su ba sa gani su ma abokan naka to Allah duka abokaina suna jin kuma sun ɗauke ni kamar su mm. kuma idan za mu tafi cikin gari su kan kama wani kamar ina ganin ta tafiya eh. kan titi mako suna taimaka ma kenan kun ba su yarda in bugi mota ko in bugi ne lafiya lau muke tafiya yanzu har cikin gari ma duk da gari za ka tsanci in kashi in kashi in kashi eh. ana ta kira. wannan karatun da kake yi ka san a makaranta ana karatu akwai za ka ji wannan ya ce yana son ya zama likita wannan ya zama lauya wani kamar yadda ka ce aikin gwamnati to a aikin kafin maganan aiki me kake so ka karanta a jami'a misali in ka kai matakin jami'a. malam shi ma yanzu sai da gina gaskiya ina so in yi aikin jarida. ne. to ka ce mu ne za ka zama. ai eh, gaskiya. Eh, me yasa kake son aikin jarida. a kan da aikin jarida tun ina yaro ina tun tuto da nan muke sauraron rediyo eh tun kana dan tun ma baka san me ake cewa ba <laughs> to rediyo ta shiga eh, dan na nan rediyo na lura ka shiga duniya san kirki ta hanyar yaɗa gaskiya idan ka girma yanzu ka gama karatun ka ka samu aiki kana yi ka gaba ka kasa ba wani irin gudunmawa kowace irin gudunmawa kake za ka iya ba ma harkar nakasassu a duniya gaskiyar Allah idan na samu aiki ko ma ban zo ba wani gidan rediyon sai na yi kokari na a samu shiri na musamman mm. akan na ta inda kake son ka bada gudunmawa kenan mm. to za ka ga cewa misali nakasassu suna da wahalhalu da suke fuskanta a ganin ka wace wahala ce tafi ba wa nakasassu wahala ne wahala eh. da tafi ba wahala musamman irin kasashen mu eh da gaskiya mutum da tafi ba nakasassu wahala kamar ta ce ta neman shiga jami'a eh misa kake ga tana ba su wuya dan inda ana ganin shi kawai can buka ne zai iya tauni ni ma nan in ne magana zai iya gane to kawai shi ne in suka je jami'a sai a yi tsammanin kawai nan ba za su iya ma karatun da suke don akwai da an ce shi fa ya je jami'a ya ce aikin jarida yake so ya ya ka ce hana wani aikin jarida ba na kamar mm. barin tambayi ka ban da masu karatu akwai kasassu wanda za ga ba sa karatu wasu ma bara suke yanzu haka yaya kake mm. ga ake kallon su ko kuma ya kake ga gwamnati take musu tana musu adalci ko ba ta musu mm. a cikin makarantar mu a wanda yake ba sai eh. zaune da shi sai wani bawan Allah ya ce ni wai kai da Allah ne kake zuwa yin legas. kawai sai na kawai na dawo mu dan bawurin eh ce mai da Allah ko da Allah abu wannan labarin da gidan mm. yan uwan shi ke eh. dan Allah in ce mai bara ya ya shiga karfi to kaman ka rufa mai asiri kenan gaskiya ne eh to amma ka kan yi magana da sa'o'inka kaman tunda a cikin makaranta dole kana da abokai wancan bai gani wani kila kurma ne kana magana da su mm. akan ya kamata rayuwar ku ta kasance musamman ku yara manyan gobe masu tasowa ya akwai wani aboki na mai gani ne ana ce da shi ukashin muksar sakwarana hmm. sakwar takwaran ka kenan hmm. eh, sannan sannan kuma akwai wani babban ne na senior na ne ana ce da masu hashin hmm. to mun haɗu muna zama na duka ba sa gani eh? duka ba sa gani a shi ukashin yana gani to sai ce mai uka gaskiya duniyar nan tana cikin ruɗe mm-hmm. don kaga da nuna kasassu mm-hmm. da masu waka da malamai da yan mm-hmm. jarida sai suna shiga tsangwama a cikin mutane musamman lokacin da ake siyasa to ya za a dinga wayan musu da kai ya ce to a buɗe wata ƙungiya manawa da za mu shiga a dinga faɗakar da al'umma sai na ce to ta za a fara aka samu aka yi introduction ɗinta aka rubuta aka ajiye aka na sunan kungiyar union protection of the minority people union protection of the minority people ya ka sa mata wannan suna kuma so nake a yau a ce duk dokar da aka kirkiro a najeriya sai an zo wurin an tambaye mu kuma wata irin shawara ce ta bakin talakawa. Mm, to kenan kana son za ku ta da wannan kungiya tun daga eh, yarintar kuɗin nan har ku ɗure da ita ku ɗaga tare kenan. gaskiya ilimin daga tare. Gaba ɗaya idan aka ce yanzu a matsayinka na wanda baka gani. Mm. Ana son ka faɗi wani abu guda ɗaya da kake so gwamnati ta yi wa nakasassu ne za ka ce? Gaskiya abubuwan da yawa. Eh to faɗa min ɗaya kwakwara wanda kila zai wakilci wasu. Ɗaya Mm-hmm. gaskiya da yawa daga cikin uwa marasa za ka ga sun je makaranta mm. allah bulaye mm. akwai mai kuɗi a cikin yan uwan shi amma kuma mai kuɗi na bai sun yana mai komi mm-hmm. kuma in suka je makaranta bai su daddale daddale su ba abinci ba su ba abin sawa ba su ba kamar su suna ta gallafi mm. kuma sun gama karatun sun tafi can jami'a sai ga an ɗauke su ana tulakantar su tsakanin da Allah tsakanin da Allah tsakanin da Allah rayuwar nan me ya zo wucewa Mm. suka nemi ce makaho makaho makaho mm. abin nan gaskiya ne da daji. kuma mm. tun fuska ne kuma jahili ake ce makaho kuma na kasasce mara gani a idan yana da ilimin addini ila ma yana da bogo ila ma ka da ya fi wani mai ganin jin haka muke so gwamnati ta kiro wata doka mm-hmm. ta hana cin fuska na yan uwa marasa gani eh. da kuma hana ce musu makaho ka san akwai kuma su guragu akwai kurma da sauransu su ban ji ka ce ga abin da kake so a musu ba fuskantar irin wannan aikace na kasa su ana magana ana magana gaba ɗaya gaba ɗaya na kasa su gaskiya suna samun irin wannan matsala wannan gurgu ne a ce mu kai gurgu ɗaya gurgu shi kuma wannan kurma ne a dinga zuwa ta ta kunna shi ana mai kuri. to na gode ukasha ka yi magana sosai a ɗan cikin ƙanƙanin lokaci kuma duka mai muhimmanci in Allah so yarda wata rana za mu sake wayoya ka in lokaci ya bamu dama na gode ko Allah ba da sa'a. to shi kenan na gode. <laughs> To sai kuma wani makon in Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin inda in ba a manta ba a shirin na kasa ba kasa ba a baya mun dan tattabo magana akan abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta ba da dama ga nakasassu a duniya wanda ya kamata kowa ya amfani da shi to ba mu manta ba za mu ci gaba da tsakurowa duk lokacin da hali ya samu kai idan mata ba da dama za ku je mu da lauyoyi masana shari'a akan maganar nakasassu ku dai ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na nakasa ba kasawa ba a madadin Okashatu Lawal da Daura yaron da aka ji muryarsa a cikin shirin sai kuma wanda ya haɗa mun sauti bahiro Diodone Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. ta gaida malamai masu haro lokaci ya da baba ya ko makeri zai gabatar da sharhin da wasu jaridun kasar ghana suka yi a mako fara shirin ne da gari da dalit life wacce ta da wani cibiyar raya harkokin demokuraɗiyya da mulki idec a takaice inda take cewa tsarin demokuraɗiyyar ghana na jam'iyya mai mulki kaɗai ce za ta zama wuka ta zama nama ba tsari ne mai kyau ba saboda shine ke jawo fargaban tashin hankali a zaɓe mai zuwa jaridar daily graphic ta ce a wata hira da ta yi da shugaban cibiyar ta idel dr emmanuel akwete nan ne yake bayyana mata matsayin wannan cibiya tashi jaridar ta kara da cewa a fadarsa abin da ya sa wannan tsarin ba shi da inganci shi ne an zayyana wannan tsari ne yadda wanda za a zaɓe shi kaɗai ne zai kafa gwamnati bayan an zaɓe shi dr akwete kuma ya ja hankalin jama'a cewa jami'an ƙasar da suna fitowa da huska ta kabilanci wannan kuma zai iya jefa ƙasa cikin hargitsi lokacin zaɓe har yau jaridar daily graphic ta yi kanun labarai mai jan hankali inda ta rawaito cewa bangarori biyu na majalisar dokoki dai sun fara shakku akan yin zaɓe na wannan shekara ranar bakwai ga watan nuwamba jaridar ta ce a cikin wata muhawara da aka yi a zauren majalisar mukaddashin shugaban marasa rinjaye dominic nuttingbull ya ce yadda hukumar zaɓe take abubuwanta da kuma irin haloli da shugaban hukumar zaɓen charlotte osai take nunawa yana yin mummunan tasiri a kan canza ranar zaɓen ƙasar daga bakwai ga watan disamba zuwa bakwai ga watan nuwamba wanda zai fara a wannan shekara jaridar daily ta kara da cewa a nasa ɓangare kuma shugaban masu rinjayi alban sumani babin cewa ya yi lokaci ya ƙure da yana ganin canza ranar ranar zaben bai yiwuwa a wannan shekara sai kuma jaridar Ghanaian wacce ita kuma ta rawaito gargaɗi da wani alkalin kotun koli Justice Paul banfu Boni ya baiwa sa cewa su tabbatar da gaskiya da adalci wurin shari'a akan ƙararriki da suka shafi zaɓe. Jaridar Ghanaian ta ce Justice banfu Boni ya ce harkokin zaɓe suna ta da hankali a cikin ƙasar don haka akwai buƙatar a yi taka tsantsan da yin gaskiya da adalci wurin yin shari'a da suka shafi harkokin zaɓe. jaridar ta ce babban alkalin ya gargaɗi 'yan uwansa cewa su tuna da rantsuwa da suka ɗauka kafin su shiga wannan aikin ya yi wa'annan hurici ne a wurin wani taron bita da aka shirya wa alkalan ƙananan kotuna akan harkokin zaɓe kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya gindaya ita kuwa jaridar deliga ta bugo damuwa da hukumar yaƙi da cutar kanjamau ta ƙasar ghana ta bayyana akan yadda yawancin mutane suke ƙin zuwa su yi gwajin ƙwayar cutar kanjamau hukumar yaƙi da kanjamau da ta ce a shekarun baya mutane na kiyaye kansu kuma suna sa hankali a cikin rayuwarsu sakamakon gwajin kwayar cuta da mutane suke yi sai jaridar deliga ta ce hukuma ta ƙara da cewa abin takaici a yanzu shine yanzu yawancin mutane ba su nuna sha'awarsu suna zuwa yin gwajin kwayar cutar hiv da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridun gana baba ya koma ke sashen hausa a gaida baba yakubu makeri yanzu karfe uku da kusan minti ashirin da bakwai na dare sashen hausa na murya amurka ke magana ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Assalamu alaikum. Mai magana daga karamar hukumar wasi a jihar Plateau. Sunana Abdulrahman Amuwasi. Amuwasi. Hakika ɗan kungiyar Boko Haram kai hare-haren da kuke farwa mutane. Hakan ba zai karya zuciyar rundunar sojojinmu na Najeriya ba wajen cin galaba a kanku. Ku sani fa duk yadda kuka kai kuka kawo insha Allahu kashin sai ya bushe. halin yadda kuke cin zarafin 'ya'ya yara mata 'yan makarantu wajen ɗaya daga ciki wadda ta kubuta daga jihar borno 'yar makarantar cibo to tambaya na ana ya kamata rundunar sojoji su ma yi kokari yadda za su tambaya ina ne tsauran 'yan matan suke a ɓoye yadda za a farma 'yan boko haram a tsarwatsa su wajen zakulo sauran 'yan makarantu waɗanda Allah bai bayyana mana su ba tare da fatan kasashenmu na Nijar, Kamaru da Chadi da a yi mana addu'a kawo ƙarshen wannan matsaloli. Na gode Abdulrahman Amuwase Amuwase mazaunin karamar hukumar wase jihar Plateau da Najeriya. To ma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Yanzu haka ma'aikata daga kasar Girka da kuma Masar suna can suna neman jirgin saman fasinjan kasar Masar da ya ɓace a kan hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira daga birnin Paris kasar Faransa. An tabbatar cewa mayakan Masar sun samu sakon neman taimako daga jirgin kafin ya ɓace. Masana harkokin zirga-zirgar jiragen sama sun yi kashedin cewa a daina yaya ta jita-jita. Suna masu jaddada cewa zuwa yanzu bayanai kalilan ake da su. Jirgin da yana ɗauke da fasinjoji 66 ciki har da yaro da kuma jarirai guda biyu. Ƙasar Masar ta bayyana sunayen ƙasashen da wato na fasinjojin. Jami'an rundunar sojan Najeriya suna yi wa ɗaliban makaranta mai suna Amina Ali da aka ceto tambayoyi. Ita ce ɗaliba ta farko da aka sami nasarar cetowa tun lokacin da 'yan boko haram suka sace ɗalibai 'yan makarantar chibok a arewa maso gabashin najeriya fiye da shekaru biyu da suka shige to da haka allah ya kawo karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali kamar na madadin jummai alin wacce ta tayan gabatar da shirin da cuba hiro yadda da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma malam zubairu injiniya da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya